أن الثبات على دين الله هو رأس مال المؤمن في هذه الحياة وسبيل نجاته بعد الممات وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم والاستسلام أيها المسلمون مع تعاقب الأعوام وتباعد الأزمنة وتطاول الزمان بالمسلمين على من مشكاة خير الأنام توالت المهن وعمت الفتن وتنوعت الشبهات وتكاثرت الشهوات وازدادت الصوارف وتوالت الملهيات فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم أخرجه البخاري وإن أعظم المصائب التي تلحق المؤمن ليست في نقص الأموال والأرزاق ولكن المصيبة العظمى والبلية الكبرى هي الفتنة في الدين وزعزعة اليقين ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر الدعاء بقوله ولا تجعل مصيبتنا في ديننا وفي مسند الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال قلت قال قلت قلت يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل ما شاء منها أقاب وما شاء منها أزاد لذا إذا تعين على كل مسلم حريص على سلامة دينه يرجو لقاء ربه أن يتمسك بما يحفظ عليه إيمانه ويتشبث بما يحمي له توحيده وأساس ذلك وأصله وأولاه دعاء الله عز وجل على ثبات في الدين والدين في الدين والدنيا فلا ثبات لمن لم يثبته مولاه سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم فمن الخلق بعده عليه الصلاة والسلام ولهذا كان من شأن أهل الإيمان دعاء الله الملك الرحمن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا إخوة الإيمان وإن من أهم الأسباب التي تعين على إثبات الدين تعاهد القرآن الكريم بالتلاوة لحروفه والتدبر لآياته والتفقه لمعانيه والعمل بما فيه من الشرائع قال عز من قائل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به نثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا ومنها البعد ومنها مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ثم باستذكار قصص الصالحين من السابقين الأولين والسلف الماضيين من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان على مر الأعوام والسنين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وذاك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين عباد الله ومن أعظم الأسباب أيضا الالتزام بطاعة الله والتمسك بكتابه ولزوم جماعة المسلمين ونبذ الشقاق والفرقة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين لكم يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ثم ثم المداومة على العمل الصالح ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأذقناهم من لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وأعظم من ذلك كله الإيمان بالله يثبت الله الذين آمنوا بالكون الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وأيضا بالبعد عن مواطن الشبه والشهوات واجتناب مجالس اللهو والمغريات يسلم العبد بدينه وتسقو له سريرته وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين عباد الله فالله الله في الالتزام بالكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة والبعد عن أهل الزيد والبدعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أدوا عليها بالنواجذ وإياكم مهدثات العمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم عليكم بالصبر فإن الصابر على دينه زمن الفتن كالقابض على الجمر فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل قبض على الجمر وللعامل فيهن مثل عدل خمسين رجلا يعملون مثل عمله قالوا يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسين منكم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 فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله الواحد الديان أكرمنا بنعمة الإسلام وزيننا بزينة الإيمان نحمده سبحانه ونشكره أنزل علينا القرآن وخطنا برسالة سيد ولد أدنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في جميع العوالم والأكوان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا للإنس والجان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبارك عليهم ما اختلف الألوان وتآقب الجديدات وعلى أصحابه وآله أولي الفضل والإحسان والتقى والرضوان bayan haka ‘yan uwa masu albarka na yi muku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah da taka tsantsan da dokokin Allah sannan ina tuna mana cewa tabbatuwa akan addini na gaskiya wato ka kasance kana bin Allah saboda kafa iya Da wannan shine jari mafi daraja da mumini yake da shi kuma wannan shi ne kaɗai hanyar da mumini zai tsira a ranar alfiyama. babu shakka daɗewar zamani da nisan zamani da tattanjawar rayuwa ya zo wa da wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da jarabawa iri-iri da bala'o'i mabambanta da shigohohi daban-daban da abubuwa masu kantar da mutane daga kan gaskiya iri-iri da kuma abubuwa waɗanda suke rikita wajen addinin wanda ba za su kirgu ba al bukhari ya rawaito hadisi daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ana take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata rana da za ku rayu a cikin ta ba wani zamani da za ku rayu a cikin sa ce wanda zai zo a bayansa sai ya fi shi sharri sai ya fi shi karancin alkhairi haka duniya za ta yi baya baya ta ga alkhairinta har zuwa karewarta daga cikin masifa mafi girma da zarafawa mafi girma da aka samu mini wannan masifa ba ta shafi dukiyarsa ko rayuwarsa ko arzikinsa ba a'a ita ce masifa da ta shafi addininsa masifa mafi girma ita ce mutum ya kauce daga bin Allah mutum ya lalace a addini shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita addu'a yana cewa yana yawan faɗin wala taj'al musibatana na dinina ya Allah in za ka zarce mu to ka zarce mu a wani abu daban ba a cikin addinin mu ba haka nan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito hadisi daga Sharu dan Haushab malam Sharu dan Haushab yace na tambayi uwar mu'minai Ummu Salama radiyallahu anha nace mata ya ke uwar mu'minai idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana wajen kiran da ya zo kwana a wajen ki don Allah ki gaya mana wata irin addu'a ce wacce yake yawan yi yana maimaitawa tace ai kuwa addu'ar da yake yawan yi yana yawan cewa ya Allah ne duk ya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka tace sai na tambaye shi nace ya manzan Allah me yasa kake yawan yin wannan addu'a sai ke yake umu salama ki sani cewa zukatan dukkanin bayi suna tsakankanin yan yatsu biyu ne da hannun Allah idan Allah ya so sai biyu ne zuwa ga shirya idan Allah ya so sai biyu ne zuwa ga ɓata saboda haka ya zama wajibi a kan dukkanin musulmi wanda yake kwaɗayi ya tsira da addinin salami lafiya wanda yake fatan ya game da Allah lami lafiya da ya da duk abin da zai kiyaye masa imaninsa ya kankane duk abin da zai tsare masa tauhidinsa mafi girman waɗannan abubuwa ka shi ne yawaita addu'a da neman dace a wurin Allah domin mutum ya yi wa kansa sai abin da Allah ya yi da shi shi sa Allah yake cewa a cikin sosul Isra'i walaula an tabbatnaka da ba dan mun tabbatar da kai akan addini ba Allah ya ce laqad kitta tarkam ilayhi shay'an qalila da ta karkata zuwa gare su kura ɗan kaɗan ne ɗan wa masu albarka in ya zama wannan shi ne sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to yana kuma ga sauran halittu don haka za ka ga cewa Allah ya ba mu labarin cewa mutanen kirki suna addu'a suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu ba'ada idh hadaytana bayan ka riga ka shirye mu wa hab lana min ladunka rahma Allah kai mana ta goma shi da rahama daga gare in naka antal wasa, lalle kai ne mai bayarwa ya ku yan musulmai yana daga cikin manyan hanyoyin da ake bi wajen tabbatuwa addini shine yawaita karanta alqur'ani da yawaita sauraron karatunsa da yawaita ainihin wato tadabburi a cikin ma'anoninsa da ƙoƙarin fahimtar abin da yake faɗa da kuma aiki da abin da ke cikin shi da umarnin Allah da hana wanda duk yake son ya samu tabbata cikin addini to ya riko da Qur'ani irin wannan riko ya karanta shi ya haddace shi ko wani sashe naci ya kokari ya fahimce shi ya saurara inda ake karanta shi kuma ya aiki da abin da ke ciki na dokokin Allah to zaka samu kanka a cikin shari'a insha Allah Allah yana fara cikin alƙur'ani ke cewa kafirai suka ce yau me ya hana a saukan mata da alƙur'ani cif ga baki ɗaya a lokaci guda Allah ya ce a'a ba mu yi yin haka ba mun gudunar dacewar mu rarraba shi kaɗan kaɗan kaɗan cikin shekaru ashirin da uku don mu tabbatar maka da zuciyarka don ya zama kullum kana karanta shi kullum kana bibiyarsa sai zuciyarka ta tabbata akan imani abu na biyu da ke taimakawa mutum ya zama ya kiyaye imanin fa shine ka kusanci abokai na kirki kuma ka guje ma abokai na banza ka kusanci abokai wanda za su tuna maka lokacin sallah wanda za su maka nasiha a kanka ba Allah wanda in sun ga kana yin laifi za su maka nasiha ka daina kar ka kusanci abokai wanda ba ruwansu da ibada wanda za su zuga ka ka saba wa Allah wanda za su biya maka kuɗi a wurin da ake saban Allah wanda za su biya maka abin saban Allah suka guje su Allah ya yi ma da sallallahu alaihi wasallam umari da cewa ka yi haƙuri da kanka tare da waɗannan waɗanda suke kiran ubangijinsu safiya da marece suna neman fuska Allah kar ka kau da kanka daga barin su kana mai neman duniya da abin da ke cikin na kere kar kuma ka bi waɗanda muka wefantar da zukatansu daga ambatanmu wanda suke bin san zuciyarsu wanda al'amarinsu ya lalace wannan aya ta cikin suratul kafi haka nan da gaskiya abin da ke taimakawa wajen mutum ya tabbata akan addinin gaskiya shine yawaita karanta labaran annabawa da sahabbai da manzanni da sauran mutanen kirki da jin yadda suka rayu da kuma ɗaukar izina daga abin da suka aikata Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kuhu wa kullun naqussu alayka min anba'i rusul haka muke baka labari mabambanta na manzannin Allah ma nusaddiqu bihi fu'ada dan mu tabbatar maka da zuciyarka dan mu gwada maka cewa abin da ya same ka na jarabawa da butulcewar mutanenka da wasu, da ƙoƙarin masu kashe ka ba ka aka fara ba dukkanin annabawan Allah da manzanninka sun fuskanci irin wannan turjiya daga kafirai sai fuskanci ce ka kai sanyi ka tabbata Allah ya ce muna baka labaran nan ne don zuciyarka ta tabbata kuma a cikin wannan sura su ko Hud babu shakka an bayyana maka gaskiya da labarai masu wato sanya wa'azi da ambaton Allah kuma suratul Hud cike take da labaran annabawa kamar da aka sani ya bayin Allah na da cikin manyan sabubban da ke tabbatar da mutum akan addini shine lazimtar biyayya ga dokokin Allah madaukakin sarki da riko da alqur'ani mai girma da shiga cikin al'ummar musulmi da guje makawo ta'ani a cikin musulmi kamar da Allah ya umarci mu yake cewa ku yi riko da igiyar Allah gaba daya kada ku rarraba ku dinga tuna ni'imar Allah a gare ku da kuna matsayin abokan gaba Allah ya haɗa zukatanku kuka waye gari sun zama ƴan uwa cikin ni'iman Allah da kuna kusa da ramin wuta Allah ya tsiratar da ku daga ramin wuta irin haka Allah yake muku bayani na ayoyinsa don ku zama cikin shirya ɗan uwa albarka haka nan kuma da dagewa yin aiki na gari kamar da Allah yake cewa da za su ci gaba da aikata abin da ake gaya musu da ya zame musu alkhairi kuma ya zame musu mafi tabbas game da addini kuma da mun ba su lada mai yawa kuma da mun shekar da su ta farki madaidaici a cikin sutun da yake nan mafi girma ga baki ɗaya abu mafi girma da zai sa ka zama cewa kana kan tafarki mai kyau shine wato riko da imani da aiki na gari ya zama da cewa ko da yaushe imanin ka kana tajin shi kana duba shi kana tabbatar da yana nan lami lafiya kuma kana aikata aiki na gari sai kuma guje ma wuraren da suke na shubha wuraren da suke za su ja maka abin Allah ya dare wuraren da za su aika kusa da saɓan Allah da guje ma wurare na tantsere da shanhaliya da kuma ƙoƙarin gyara tsakaninka da Allah a asirce da kuma a bayyane. Ubangiji yana faɗa yana cewa idan ka ga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu ba kau da kai daga barinsu har sai sun bar wannan zancen. Idan shi ɗan ya mantar da kai ka shiga cikin wasu mutane a tararru ka zaran ka tuna ka tashi ka bar wajen. Allah ya ce kar ka zauna tare da azzalumai ka tashi kamar wajen da ranar katina haka nan Allah ya ce a cikin sufin nisa'i hakika ubangiji ya saka muku da wannan littafin cewa idan kuka ji ana izgili da ayoyin Allah ko ana kafirce musu to kar ku zauna a inda ake wannan shiri ta har sai an koma kan wani zance idan ka zauna a inda ake mummunan ambato da Allah da Alkur'ani to ka zama ɗaya daga cikin masu wannan mummunan ambato din Allah kuma zai haɗa munafikai da kafirai ga baki ɗayan su a cikin jahannama ya ku yan uwa masu albarka abu na gaba kuma shine. lallai wajibi ne mai uku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tafarkin magabata na kwarai sannan mu guje ma tafarkin yan bid'a da batattu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina horon ku da bin sunnata da sunnar halifofina waɗanda suke shiryayyu masu shiryatarwa a bayana ku riko da ita ku kame ta da haƙoranku kuma ina hana ku daga biyan da sababbin abubuwa Lallai abubuwa sababbi a cikin addini suna kasancewa bata ne sannan wajibi ne mai haƙuri da wannan rayuwa ta addini Lallai mai haƙuri mai juriya a zamanin fitintunu ire-iren waɗannan to kamar mutumin da ya rungume garwa shi ne a hannunsa hadisi ya tabbata daga Abu Sa'alabat al-Kushani Allah ya kara masa da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Lallai a bayan tsudewa ta al'umma ta za su shiga cikin wasu shekaru waɗanda za su shiga cikin jarabawa mai yawa ya ce wanda zai yi haƙuri a wannan lokacin ya riko da addininsa to haƙurin yana da wahala kamar mutum ne ya ɗauki garwashi ya take a hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kama aikin alkhairi a wannan lokaci na wahala ya ce to za a ba shi ladan mutum hamsin waɗanda suke yin irin aikin da yake yi a lokacin da babu wahala sabai suka ce mutane hamsin a cikin irin mutanen zamanin shi ko mutane hamsin a cikin irin mutanen zamaninmu wato zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bashi shi ladan mutane hamsin a cikin irin mutanen zamanin da ni nake rayuwa da maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka aikin alkhairi a zamanin da ake cikin fitina aiki ne ne lada kwarai da gaske Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad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 واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاتنا وأئمتنا وأيد بالحق والتوفيق والسداد أئمة بلادنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون